Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanan labarai. To Hadiza a ƙasar Ukraine ta faɗi cewa ta dakile yunkurin Rasha na kama yankunan da ke kusa da fagen daga a gabashi da kudancin ƙasar. kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayar Moscow. Adadin baƙin haure da ke zuwa kan iyaka Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100 a cewar hukumar shige da fice ta Amurka. wani sabon rahoto da wasu manyan hukumomi hudu na majalisar ɗinkin duniya da bankin duniya suka fitar ya yi kiyasin cewa a duk minti biyu mace ɗaya na mutuwa a lokacin da take ɗauke da juna biyu ko kuma a lokacin haihuwa kanan labaran kenan a cikin shirin babbar editar mu alheri grace abdu wadda ke najeriya a halin yanzu ta tattauna da ambassador mark green shugaba kuma babban jami'in cibiyar nazarin nazarin ƙasa da ƙasa ta woodrow wilson ɗaya daga cikin masu sa ido kan zaben amurka mai wakilai 40 so this is important for nigeria important for young nigerians but i think the whole world i think there's a belief that uh, uh, credible elections here and, and the success of democracy speaks well not just for nigeria but democracy strength across the continent and shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasar Ukraine ta faɗi cewa ta daƙile yunkurin rasha na kama yankunan da ke kusa da fagen daga a gabashi da kudancin ƙasar, lamarin da ya sa komi ya tsaya cak a yakin da ƙasashen biyu ke yi. kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayar moscow rasha ce ke da iko da kusan kashi biyar na yankunan ukraine ƙasa da yawan hasashen da masana harkar soja da yawa suka yi a shekarar da ta wuce yayin da tankunan yakin moscow da yawa suka shiga yankin iyakar gabashin ukraine ɗan. A faɗan baya-bayan nan dakarun Moscow sun samu ci gaba a ƙoƙarin da suke yi na kewaye birnin Bakhmut, inda kakakin rundunar sojan Ukraine, Brigadier General Oleksiy Gromov, ya ce Moscow ta yi ƙoƙarin amfani da ƙarfin ikonta wajen nakasa sojojin Kiev. Adadin bakin haure da ke zuwa kan iyaka Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100 wato daga adadin tarihi da aka gani na mutum kusan 252 a watan Disamban shekarar 2022 zuwa kusan 156 a watan Janairu a cewar hukumar shige da fice da kariya iyaka ta Amurka da ake kira CBP a takaice. Hukumar ta CBP ta ce an samu raguwar ne saboda wani shiri da ya fara aiki a ranar biyar ga watan Janairu don bakin haure daga Cuba, Haiti, Nicaragua da Venezuela, kasashe hudu da suka fi yawan baki masu kaura da ke ƙoƙarin tsallakowa zuwa Amurka a watannin baya. An yi shirin ne don rage ƙaurar jama'a ba tare da izini ba. Shirin jin kan wanda ya ba mutane izinin su shiga Amurka ko su zauna a kasar na wani ɗan lokaci yana barin baƙi dubu talatin a kowane wata shiga Amurka daga ƙasashen har tsawon shekara biyu. Shirin kuma ya sauƙaƙa korar baƙin haure daga waɗannan ƙasashen idan suka tsallako iyaka ba tare da izini ba. To madalla An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana kammala shirye-shiryen babban zaɓe na ƙasa da za a fara gobe da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Zaben da tuni ɗaruruwan masu sa ido daga ƙasashe da ƙungiyoyin daban-daban na duniya suka isa ƙasar domin ganin yadda zai gudana. babbar editar mu alheri grace abdu da ke Nigeria a halin yanzu ta tattauna da ambassador mark green shugaba kuma babban jami'in cibiyar nazarin ƙasa da ƙasa ta woodrow wilson ɗaya daga cikin masu ido kan zaben amurka mai wakilai arba'in wanda ya fara da bayyana mahimmancin zaben najeriya Well, first off, the number 40, I think, is significant. That's, this is the largest observation mission that I've been part of, and I've been on many missions around the world. Da farko dai mutane arba'in adadi ne mai yawan gaske. Wannan ne aikin sa ido a zaɓe da ya ƙunshi mutane masu sa ido da yawa. Kuma na sha zuwa sa ido a zaɓukan ƙasashen duniya da dama. Amma babu inda muka yi yawa haka. Ina jin ya nuna muhimmancin Najeriya da kuma muhimmancin demokuraɗiyyar Najeriya. Aikinmu shine sa ido akan yadda ake gudanar da zaɓe. mu kuma zama ido a ci gaban da Najeriya ta samu a fannin demokuraɗiyya mu ba su hifai ba ne ba mu ce mun iya ba a fili yake cewa Najeriya ta ɗauki lokaci ainun ta kuma zuba jari wajen ganin ci gaban demokuraɗiyya abin da muka zo mu gani kenan. dangane da binciken da cibiyoyin suka gudana na haɗin gwiwa kan harkokin demokuraɗiyya a najeriya jakade green ya bayyana cewa two mission, two assessments were here, mm-hmm. and they took a look at access, particularly for uh, groups like internally displaced. Uh, Sun gudanar da bincike musamman kan abin da ya shafi 'yan gudun hijira na cikin gida watanni da suka gabata aka kuma ba hukumar zaɓe shawarwari waɗanda hukumar ta riga ta aiwatar da waɗansu daga ciki. Haka kuma za mu yi yanzu za mu zuba ido mu gani da farko kamar yadda na faɗa najeriya tana kan hanya ne kamar sauran ƙasashe na duniya saboda haka za mu sa ido daga baya kuma mu ba da shawarwari ga hukumar zaɓe da kuma ƙasar da na tambaye shi ko yana ganin wannan sake fasalin takardun kuɗin da aka yi a daidai lokacin zaɓe zai shawo kan matsalar sayan kuri'u da binciken cibiyoyin ya ambata a rahoton da ya fitar sai ya bayyana cewa a matsayin mu na masu sa ido hakinmu shine sa ido ba za mu yi shaci faɗi ba lamari ne mai sarkakiya ko wannan zai yi tasiri abu ne da za mu jira mu gani najeriya wata ƙasa ce mai rikitarwa ƙasar da take da harsuna daban-daban guda 500 da ƙabilu da kuma al'adu daban-daban sabili da haka ƙasa ce mai sarkakiya daya daga cikin abin da za mu yi shine mu haɗa hannu da hukumar zaɓe da kuma hukumomi wajen ƙarfafa demokaradiyyar ƙasar zahiri abin da kika ambata wani lamiri ne mai sarkakiya dangane da ko hukumomi sun aiwatar da shawarwari 23 da cibiyoyin suka bayar a rahoton su da suka shafi zaɓe sai jakadi green ya bayyana cewa Uh, an tsawatar da waɗansu shawarwarin da muka bayar dangane da waɗanda suka ƙaurace wa matsugunansu waɗansu an aiwatar waɗansu abu ne da za a bi daki-daki. Na sani hukumar zaɓe tana namijin ƙoƙari duka mu burin mu ɗaya ne. Mun ji daɗin cewa an karɓi shawarwarin da muka bayar da hannu biyu ana kuma nazarin su. Za mu sa ido tare domin ganin ci gaban da za mu samu. dangane kuma da shirin da hukumar zaɓe da jam'iyyar siyasa da ɗaiɗaikun jama'a suka yi na wannan zaɓe sai jakadi green ya ce Zan iya cewa daga abin da na ji na gani tun lokacin da na shigo ƙasar nan kwanaki da suka shige da kuma irin rawar da na ga ƙungiyoyin fararen kaya suke takawa abin ya burge ni ainin. Ina jin akwai sauran aiki sai dai kamar yadda na ce Najeriya ƙasa ce mai sarƙaƙiya mun sani za a bukaci lokacin yin aiki sai dai na sani an yi aiki sosai abin da ya burge ni shi da irin kishin ƙasar 'yan mm-hmm. 'yan najeriya suna matuƙar farin cikin samun damar da za a saurare su sun yadda da ƙasarsu sun yadda demokuraɗiyya wannan ne zaɓe na farko a nahiyar afirka bana amma ba shine zaɓe na ƙarshe ba akwai waɗansu da za su biyo baya sai dai wannan zaɓe ne na demokuraɗiyya mafi girma a afirka a ɗaya daga cikin jariran ƙasashe a duniya sabili da haka idan aka haɗa waɗannan duka ba abu ne da ya shafi najeriya kaɗai ba abu ne da ya shafi duniya baki ɗaya So this is important for Nigeria, important for young Nigerians, but I think the whole world. I think there's a belief that uh, uh, credible elections here and, and the success of democracy speaks well not just for Nigeria, but democracy strength across the continent and saboda haka wannan yana da muhimmanci ga Najeriya yana da muhimmanci ga matasan Najeriya yana da muhimmanci ga duniya baki daya an yi imani da cewa gudanar da zaɓe mai sahihanci a nan da kuma nasarar demokuraɗiyya ba kiman Najeriya kaɗai yake ɗagawa ba amma karfin demokuraɗiyya a nahiya da kuma duniya baki ɗaya. Banda wannan tawagar masu sa ido mai mutane 40 ta kungiyar haɗin gwiwar NDI da IRI da ta ƙunshi manyan jami'an diplomasiya da jami'an gwamnatocin ƙasashe 20. Kungiyar tarayyar Turai ta kuma tura kusan masu sa ido 100 banda masu sa ido na kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kuma waɗansu ƙasashe da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka tura waɗanda za su rarrabu a duka jihohin Najeriya 36 domin ganin yadda za a gudanar da zaɓe da ake gani zai zama mai cike da tarihi kasancewa shine zaɓe na farko da aka samu 'yan takara tsayayyu daga waɗansu jam'iyyu da suka ɗauki hankali da samun gagarumin goyon baya banda jam'iyya mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Babbar editar mu Alheri Grace ke na a hirarta da Ambassador Mark Green, ɗaya daga cikin masu ido kan zaben Amurka mai wakilai 40. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. To a yayin da ya rage ƙasa da sa'o'i 24 a gudanar da babban zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya. Hukumomi da ƙungiyoyi har ma da masu ruwa da tsaki a ƙasar waɗanda ke sa ido a kan al'amuran zaɓe sun tabbatar da shirinsu wajen ganin an gudanar da sahihin zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tuni dai hukumar zaɓe ta aina ƙungiyoyi da sauran masu ruwa da tsaki suka bayyana shirin su na tabbatar da cewa an gudanar da tsaftataccen zaɓe cikin kwanciyar hankali tare da tura wakilan su lungu da sako na faɗin ƙasar don sa ido kan duk wani yanayi da ya shafi zaɓen na bana to don tabbatar da an bi ƙa'idoji da ɗara aiki na jami'an gwamnati hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata a najeriya ta bayyana cewa tuni ta tura jami'anta ko'ina a faɗin ƙasar don tabbatar da jami'an gwamnati sun bi doka da oda da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa musu tare da ƙari kan cewa ba za ta yi ƙasa a goya ba wajen hukunta duk wanda aka kama da laifi. Farfesa Muhammad Isa shine shugaban hukumar. Abu na farko da za mu yi a kowane mataki da ake tafiyar da al'amuran nan inda ba za mu iya kai ba za mu iya amfani da abokanan aikinmu kamar su DSS, police da waye. Mu ji su da sun yake suna gurin kila meye wani irin bayanai suke da shi su ma mu tattara mu haɗa mu gani da mu abin da muke da shi sai mun zo sai mu rairaye mu tace mu ga waye ya yi abin da bai dace ba sannan wace hujjoji muke da su ƙasa kwarara wanda yake ya saba wannan kashi ɗaya na wannan sashe na na biyar na constitution so sai mu fitar da waɗannan ya so sai mu kira shi mu bincike shi mu tabbatar da wannan in akwai laifi sai mu kai shi kotu kuma mu nemi kotu ta hukunta shi shugaban kungiyar yaga afirka da ke sa ido kan harkokin zaɓe a ƙasashen afirka dr usaini abdu ya bayyana ma'aunin da suka ɗaura ɗaura zaɓen ya zuwa wannan lokaci. Da yake mu namu irin inda muka sa ido akan harkar zaɓe ba wai kawai zuwa ake yawo muna da mutane ne kusan mutane ne kusan ɗari takwas da talatin da bakwai da muka watsa su a mazabu daban-daban na ƙasar sannan akwai rahoton da suke bamu a kowane minti talatin mukan samu rahoto a ransu a wannan rahoton mukan yi amfani da wasu na'ura inda za a fito a yi diddigi sannan za mu iya nuna ma cewa ga wanda ya ci zaɓe muna da wannan karfin amma ba mu da hurumi na declaring in cewa ga wanda ya ci zaɓe saboda idan muka gama mukan auna min zame mu ce idan wanda wata ita hukumar zaɓe ta fita ce wannan ne ci zaɓe za mu duba cikin zamin da muka zana in ya fada ciki to mun san daidai akai amma idan bai fada ba to an yi maguɗi. La'akari da muhimmancin zaɓen na bana a Najeriya masanin harkokin siyasa kana malami a jami'ar Abuja Abubakar Kyari ya yi ƙari kan abubuwan da suka hango da kuma hasashen da ake yi kan zaɓen. To mun hango abubuwa da dama amma dai a takaici masu muhimmanci shine cewa da alama hukumar zaɓe ta shirya tsaf domin aiwatar da wannan zaɓe ah, saboda zuwa yanzu ta tuttura kayayyakin zaɓe lunguna da sakuna na ƙasar nan sa'annan kuɗin take tsammanin za ta samu daga garin babban bankin najeriya ta samu ta ɗau ma'aikatanta sa'annan kuma masu sa ido a kan zaɓe daga ƙasashen duniya daban-daban duka suna nan waɗansu su ma tuni har sun fara shiga jirage da motoci suna tafiya lunguna da sakuna kuma da alamu su ma siyasan sun shirya duka manyan 'yan takara tarayya hannu sun ɗau alwashin cewa za su fitar da cewa an aiwatar da wannan zabe lami lafiya. Aisha Laraba Abdullahi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta yaga ta yi ƙari da cewa. Mun saurari shugabannin tsaro musamman 'yan sanda da wanda suke rike da ƙasan yanzu sun ba mu garanti cewa insha Allah sun ɗauki dukkan matakai na tsaro saboda sun riga su samu labarin cewa ga yadda abubuwa suke ita ma kuma hukumar gudanar da zaɓe wato INEC tana aiki aiki tare da su kuma ta nuna musu bukatunta na cewa su yi kokari su ga cewa wannan wayannan zabubuka da za a yi an yi su cikin kwanciyar hankali da lallama muna fatan kokarin da aka yi da ake kan yi kuma za su yi tasiri amma wannan dama ce a gare mu baki ɗaya mu ƙara kira ga dukkan 'yan ƙasa sani cewa yana da muhimmanci a yi wannan zaɓe kuma a yi shi lafiya. Zaben na shekarar 2023 na cike da tarihi kasancewar irin jaga jagan 'yan takara da suka tsaya neman kujerar shugabancin ƙasar cewar hukumar za zaɓe ta ƙasa INEC a karon farko a tarihin zaɓugan Najeriya sama da mutane 80 ne suka yi rajistar kada ƙuri'a inda aka yi hasashen samun ƙuri'u a ƙalla kashi 40 zuwa 42 cikin 100 na masu kada ƙuri'a. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu na gaba. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a faɗin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka. Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Yanzu kuma sai shirin manuniya. Ashe dai duk da zare kare sunan Hajiya Naja'at Muhammad a cikin waɗanda za su yi aiki ƙarƙashin hukumar 'yan sandan tare Najeriya har yanzu akwai sauran daru. Tun da an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowane kwamishina ba wanda ya isa ya hana ni aiki na. Me isa Buhari bai sauka daga kan mulkinsa ba tun da yana goyon bayan APC. Shi kuwa Shehu, malami Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Gurintin gaya wa malaman addini yake cewa su yi hattara da 'yan siyasa fa don za su iya barinsu da zaman zuru. Idan kai 建筑。 kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a faɗan ba to don me kai in an taba shi kai ne zaka zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da ƴaƴa ne game da maganar mutsike matsalar tsaro kuwa al'ummar yankin birnin gwari ne ke cewa yanzu fa sun fara tattaunawa da yan bindiga wajen ganin an yi zaɓuɓɓuka lami kalo don dama ko a baya ma hakan ta faru ta hanyar amfani da tuntuɓan musamman manya manya 'yan ta'adda to haka muke tsari ku za a je a gudanar da zaɓe duk wanda yake nan a ba shi dama. Waɗannan faso so mun taɓa muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barka mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tattaro muku sabbin labaru. Shiri na ɗari da shida cikin jerin shashiryen manuniyan da ke ƙoƙarin baje bayanan da za ku ƙaru. Ƙaruwar kuma amma da tarihin irin abubuwan da suka faru a duniyar siyasa a shekaru aru-aru. Ta sa masanin tarihin siyasa a Najeriya Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu na gidan tarihi wato Arewa House a Kaduna ya tabbatar wa da duniya cewa rimba-rimba da rintan siyasa siyasa ko rigingimu fa an riga an san su a siyasa tun ma can a baya cikin wasu shekaru. Kaga a gwamnatin farko da na farko da ta gudanar da zaɓe aka samu rikici ba ƙara samun rikici ba sai da gwamnatin NPN ta ƙara gudanar da zaɓe a dubu ɗaya da da taman da uku ana gudanar zaɓe sai aka ce a ah, damar zaɓen da aka yi npn ta amfani da karfin gwamnati ta yi magudi ta cinye zaɓe ne kuma ta ci zaɓe wannan ya jawo an yi rikici har mutane da yawa sun rasu a lokacin bayan zaɓen bayan wata uku yi suka kifar da gwamnatin to ba ƙara kuma maganin zaɓe ba sai lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa janar babangida ya zo hakan ga da mulki ya zo ya fito da ƙa'idoji da ya kafa wata abin kira political bureau can za a yi zaɓe har dai ya zo aka yi zaɓe na dubu ɗaya da wani ake kiran junta kafin a fitar da sakamakon zaɓe yan gida ce ya soke wannan zaɓe wanda wannan rashin zaɓe ya kawo rikici a cikin faɗin ƙasar haka aka ba gwamnatin ƙwarya domin an kai matsayin cewa gwamnatocin kudu maso yamma sun daina zuwa taron zartarwa ta ƙasa ƙasar ta ɗauki zafi an samu yan ƙungiyoyin adawa sun fito suna Allah wade cewa dole sai an rantsar da Abiola a matsayin shugaban ƙasa ko da yake ba ayyana cewa ga wanda ce wannan zaɓe ba ana cikin wannan dambarwan siyasa ne shi kuma Abacha ya zo ya kawo da gwamnatin ƙwarya da aka kafa ya hau kan mulki ita kuwa hajiya naja'atu muhammad da aka ce hukumar rundunar 'yan sandan da take wa aiki ta zare sunanta a matsayin wanda za ta yi aiki a ranar zaɓe gaya wa duniya take cewa babu wani mahaluki da isa danne mata haƙƙi tana gani kuru-kuru. Idan aka zo lokacin zaɓuɓɓuka kowanne daman za a aika shi shi yasa. So ko a aika ni ko kar a aika ni aikin da kundin tsarin mulki ya yarda in yi dole zan yi shi zan ci gaba da yin sa ba wani abu da ya canza tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowane kwamishina ina kan aiki na ba wanda ya isa ya hana ni aiki na abin da kaɗai zai hana ni aikin shine a ce an kore ni ga hukumar police service commission amma dan a ce kar in je eh, sashe na dama abin da na rantse a Kur'ani zan kenan dama kuma aikin da aka yi kenan kuma daman su nake wakilta yanzu misali Buhari shugaban kasar APC ne ai shugaban kasar Najeriya ne me isa Buhari bai sauka daga kan mulkin sa ba tun da yana goyon bayan APC sauran 'yan Najeriya su ce ba su yarda ba ka sauka daga zama shugaban ƙasa? haka ne me isa Fistus Kiyamu yana minista kai ministan APC ne ko ko minista ne da kake wakiltar Najeriya gabaki daya na yan ga gabaki daya ka gani to saboda haka tun da Buhari a matsayinsa na shugaban kasa bai sauka daga shugaban kasa ba ya tafi yanayi wa Tinubu campaign ai shi Buhari yana wakiltar Najeriya ne. Amma abin da ya kamata mu tambaya shine me isa ma suka damu. Game da maganar matsalambar marmatse 'yan siyasa da wasu malaman addini ke yi kuwa ɗaya daga cikin malaman addini a tarayyar Najeriya Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Gurunti ne ce ya kamata malamai su yi hattara da 'yan siyasa saboda kare mutuncin da Allah ya ba su ta hanyar ɗora su a manyan kujeru. Kar yadda ka yi siyasa ta taɓa mutuncin mutane. Kar ka yarda a kan wani ɗan siyasa ka je ka salwantar da dukiyar wani karka yadda wani ya yi amfani da kai a je a taɓa jinin wani karka yadda ina jan hankali da nasiha mai 'yan uwana ɗaliban ilimi ku yi taka tsantsan da al'amarin waɗansu daga cikin waɗannan 'yan siyasa ya halatta ɗan siyasa ya ma kyauta ka karɓa amma fa da yawa na kyaututtukan wallahi cin hanci ne za a baka ne manufar kyautar shine a rufe maka baki ko ka goyi bayan barna ko ka yi shuru a kan barna yau abin muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa abin takaici ne in ka gamsu da ɗan takaranka ka yi shi amma don me za ka yi rigima da wani malami a kan shi kuma ka kalli yadda polisinsu yake idan kai yanzu kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami kun fahimta idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a faɗan ba to don me kai in an taba shi kai ne zaka zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da yaya ne a daidai lokacin da ake shirin shiga fagen fafa ta zabe a fadin Najeriya a wani rana ta Asabar fa wasu 'yan Najeriya na ganin har yanzu akwai matsalar tsaron da ka iya mai da hannun agogo baya ta hanyar yin amfani da wasu tsageru sai dai kuma shugaban kungiyar al'ummar yankin birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai ya sanar da duniya cewa yanzu haka su sun fara tattauna da 'yan bindigan da ake ganin za su ya mutsa hazo alabai sa taimaka musu wajen ganin sun yi maganin duk wasu kangararru. A halin dai da ake cikin mu a karamar hukumar birnin gwari akwai tsari musamman mutane ana iyakan bakin kokari a ga yadda za a yi ingejin na su a 'yan ta'adda domin a samu daman gudanar da wannan zaɓe musamman kai kayayyakin zaɓe wuraren da suka dace domin haka duk da wannan matsalar tsaro na wannan yanki ya kasance bai hana a wancan lokacin da aka zo ƙida kaya da ake shirin yi a wannan shekaran an zo an shiga lungu da sako. a watannin da suka gabata ta hanyar tuntuɓa a kwantar da su inna da wanda a wasu wuraren ma za ga wasu su ne suke goya mutanen da suke wannan aiki a wanda ta hanyar amfani da tuntuɓan musamman manya 'yan ta'adda to haka muke tsari musamman a kumin gwari insha Allahu za a je a gudanar da zaɓe a wurare duk wanda yake nan a bashi dama ya zo ya kaɗa ƙur'an shi ba tare da musgunawa ba. Shi kuwa shugaban hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya wato Nowa Malam Garba Abari baje bayanin bayyana wa 'yan Najeriya mahimmancin kidaya a Najeriya da ya ce ɗaya daga ciki shine da za a gano yadda 'yan Najeriya sukan karu. Bakurun kidaya da ƙasa za ta yi. Wannan abu ne wanda yake da mahimmanci kamar da kowa ya sani. Saboda amfanin kidaya baicin zai nuna mana ko yau mu nawa ne yawan mu a yanzu a ƙasar nan. Zai kuma fayyace mana nawa ne mata nawa ne maza nawa ne matasa samu nawa ne tsofaffi a ina suke nawa ne a jiha kaza nawa ne a karamar hukuma kaza sanin wannan zai sa gwamnati ta yi tsare-tsarenta yadda za a biya bukatun al'umma alabashi ba da ruwan sha ne alabashi ginin asibiti ne alabashi ginin makaranta ne alabashi hanya ce da dai duk abubuwan da ya kamata a yi na ci gaban kasa da ci gaban al'umma zai kuma taimaki jami'an tsaro musamman a zamani irin na yanzu domin an zo zamani da yadda ake yin aikin tsaro na da daban ne da yadda zamanin nan yanzu ya kawo so muna so mu faɗakar da mutane kuma muna yi yanzu mun yi haɗaka da ita hukumar kidaya ah, don su ƙara fayyacar mana da manufofin wannan mu kuma mu kai wa'annan sakonni zuwa 'yan ƙasa. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafa ikon da suke ganin sun miƙe akan manyan kujeru cewa daga juma'a nan fa saura kwanaki 94 ne su yi sallamar sukin kudin da suke ganin sun dafe domin babu wata damar yin wuru-wuru kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki mamu Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne mukan haɗa dan ganin shirin shirin na manuniya ya gyaru ni isa lol ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya tumadalla a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a sunana muka shirya kudu ba ta can domin riya tana bata ayyuka kuma tana daga cikin kaba'ira saboda Allah cikin sarki baya son ka yin riya a cikin ayyukan da kake yi na ibada ne ko na mu'amala tsakaninka da al'umma sadakar kori da cutarwa kamar yadda waɗanda suke ce da su da mutane su ke, to irin waɗannan mutanen ba su imani da Allah ba ba su imani da na tashin ba wa'annan ayyuka ana son su zanto in za ka yi ka ba da ma wato dama ta ba da hagu ko ta sani ba ana so in za ka ba da ka ba da cikin sirri. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu sake shigowa ɗauke da wani sabon shirin. Kafa mu sallama da ku bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar zangon kuma na rasuwar sarkin zango Sultan Umar Faruk Sa'id da ya rasu cikin dare kuma za a yi jana'izarsa a babban masallacin Jumar Kumasi bayan sallar Juma'a. Allah ya ji kansa da rahama. Amin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da injinan namu na yanzu ni hadiza kyari nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc